Masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da haka a yau a wannan rana a daidai wannan lokacin za ku ga irin wainar da aka toya na ɗaurin aure wanda aka yi na ɗiyan Dr. Sani Abdullahi Shinkafi wamban Shinkafi wanda ya aurar da 'ya'yansa guda biyu a wannan masallaci na Central Mosque da ke Abuja. An yi wannan ɗaurin aure wanda ga garumin ko kuma manyan mutane suka zo daga jihar Zamfara kama daga tsofaffin gwamnonin Zamfara sanata ahmad sani riman bakura alhaji mahmud aliyu shinkafi da tsofaffin mataimakin gwamnan jihar zamfara kamar sheikh dr ibrahim okal muhammad liman sarkin malaman gusau da his excellency muktar ahmad anka da tsohon speaker a honorable magarya da sauran manyan mutane su Ambasada bashir Yugu da gusau da sauran manyan mutane za ku ga yadda aka yi wannan ɗaurin aure da kuma yadda aka ta aka yi walimar cin abinci bayan kammala ɗaurin auren duka eh, suna daga cikin shirarwa da wannan gida na talabijin na mai biredi tv ya kawo muku daga abuja ganin ba a barku a baya ba kun kalla daga harko har ƙarshe na dangane da wainar da aka toya a wurin wannan gagarumin ɗaurin aure wanda ya samu mahalarta za a iya cewa kamar an samu zamfara tayu an kai ta abuja domin kuwa ɗimbin jama'a daga manya da ƙanana duka sun halarta domin nuna farin cikin su da ƙaunarsu ga wannan bawan Allah kasancewa shi mutumin mutane ne shi Dr. Sani Abdullahi wamban shinkafi kowa ya san shi ɗan siyasa ne a Zamfara kuma mutumin mutane ne to Allah ya sa ya aurar da waɗannan yara na shi guda biyu kuma manyan mutane daga Zamfara sun halarci wannan gagarumin ɗaura aure har da sanata Kabiru Garba Marafa dama daga kano na ga sanata dr rabiu musa kwankwaso da kuma alhaji buba galadima kwararren dan siyasa din nan a najeriya duka suna daga cikin mahalarta wannan taro akwai kuma a sanata barau jibril maliya daga jihar kano wanda shine mataimakin shugaban majalisar dattawa ta najeriya yanzu bari in baku ku ga da aka daura wannan aure a wannan masallaci na central mosque da ke nan abuja wanda daga nan za mu ɗauke ku mu kai ku har inda aka yi walima ta cin abinci wanda ake ce reception a yi kallo da saurari lafiya de que, né? na gode kira amari da anguna kira ɗaya ne hakuri za ta cewa su yi hakuri sai su yi mamaki ana soyayya a ce kuma hakuri to zama yau da kullum sai hakuri da haka muna ba su shawara da su rike hakuri saboda da kullum babu wanda ke ta yadda ta sai hakuri ba abin da za mu ci bayan mu wa Allah godiya da ya ba mu wannan dama muka ba mu wannan iyali ya babu damar muka yi musu tarbiyya yau har da shi Allah ya gwada muna lokaci da kowace ita ma za ta kama gabanta ta je ta yi kokarin tarbiyyar kan da yaya na babu shakka wannan ba karamar dama ba ce da ya wani ta muna masa godiya godiya mara adadi sannan kuma muna alfarsa Allah ubangiji ya sa mu da aure albarka da ba ya iya ba Allah ya sa a ce kuma da aka yi dama kiran da zai na riga na ambata dama abin da ake kira da yara ina yi aure ko idan aka yi musu aure shi ne su ɗauki kyakkyawar tarbiyyar da aka ba su daga gida sai ta gida ba muna kyautata insha Allah in tarbiyyar da aka ba su da su mutum suka yi amfani da ita to babu shakka za a samu zaman lafiya wanda dama shi ne ake nema da kowane irin aure da kwanciyar hankali da kula da iyalansu wannan shi ne babban fatan mu mace mu sai wasu godiya da fatan Allah ubangiji ya kawo kowa lafiya Allah ya mai da kowa gidansu lafiya kuma muna godiya kware da bayyana da kulawa wanda ya wato ainihin bayyana da shi na samu dama a duka wannan daura a wani a yau daga wata zuwa ya kasance yau muna murna akan cewa an daura ma ɗayan aure wanda yake abin tarihi na wannan kasa mu taɓa mancewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah shi ba su zama laya da abubuwa masu daurewa muna godiya wato a babban ya ba su iko yi mazan su biyayya ya ba mazan iko yi musu adalci kuma Allah shi kara hore maza abinda za su yi musu ga baki ɗaya ya samu zuriya albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh very happy. Uh, today the life of uh, Shekafu, uh, Sani Abdullahi, uh, his two children uh, marrying their husbands at the time today. Yeah, and uh, we are very grateful to Almighty Allah because these children, I knew when they were born, and today uh, marrying their husbands. Uh, so we come here and I've come here with my wife to uh, to rejoice with uh, Alaji Sani and Laj Shinkafi and Hajia in Datu Shinkafi. Both of them have been very close to us for the past 20 years. And you know, when I was national chairman of ABDA, Alaji Sani and Laj Shinkafi was the national secretary of APCA. So it's my very close brother and friend. We worked for APCA together very well. And his brother-in-law, Ibrahim Omar Durare, Mohammed, was my personal assistant. No, oh, they should, uh, <coughs> they should live well with their husbands. Their parents are very good Muslims. uh, Shekafi Alhaji Sani Alhaji Shekafi is a very good Muslim. He got to his wife is a good Muslim. I know them as very good religious people. So that children should uh, neglect them, live according to the teachings of Prophet Muhammad, um, the, the, the, the Islamic uh, laws, which they hold very dear. Their children should do the same thing. Yes, they have to be like their parents. Yes. So I wish them a very happy marriage. Uh, Almighty Allah will bless them with children, very good children. But will be the grandchildren of my friends, like Sam Shikabi and his wife. So uh, uh, Almighty Allah, most merciful, most beneficent, will provide for them, bless them with riches, things that they will need to have very successful marriage. Inshallah. Halima sani shinkafi yau an ba makiya kunya Sa'ada Abdullahi an ango aure al'amarin Allah Halima amarya an mata auren soyayya sa'ad In dubi amarya ga ango fuskokinsu da annuri Biredi TV, mai Biredi TV, ga mai Biredi TV, faɗakar hane nishaɗi. Sai mai Biredi TV. Kakar gasa online TV, mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.